السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ديا الله mai kowa mai ميقومي wanda ya sace kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci Usman bin Affan masallacin da yake shahara da masallacin sallama biyu wanda ke cikin wannan gari na Obajala a wannan yammaci na tara ga watan Jumadal Akhirah nan manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi na da shekara dubu ɗaya da daidai da biyu ga watan ɗaya shekarar bature ta dubu biyu da da mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alwazi fi fiqhi sunnati wal kitab al azim wallafar babban malami abdul azim bin badawi muna roƙon Allah ta'ala ya saka miki da alkhairi wannan shine darasi na ɗari biyu da bakwai cikin wannan littafi Allah ta'ala ya mana jagoranci to kamar yadda aka sani muna ta karatu ne ƙarƙashin kitabun nikahi matattarar da malam ke mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi aure karatunmu ya zangaro. har inda malami ke ta mana bayani dangane da tarewa bayan an yi aure har zuwa bayani dangane da walima wasu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wajabta ma'angu cewa bayan tarewa da kwana uku to akwai wajabtun ya yi walima ya gayyaci mutanen kirki su zo su sanya albarka cikin abin da ya shirya da kuma aurensu to karkashin wannan malam ya mana bayani dangane da cewa idan aka gayyaci mutum zuwa irin wannan walima to yana zama wajibi a gare shi ya amsa wannan kira amma idan ya zama inda aka shirya wannan walima yana takuɗa da kafa ma Allah na lokacin sarki to sam san bai halatta mutum ya wato anka wannan gayyata ba idan kuma ya riga ya an sami sai da yake sai ya tarar da abin da yake samu ne na Allah madaukakin sarki to wajibi ne ya inkari in za a hannu a hannu sai ya ci gaba da zama a wurin amma idan abin ba zai hannu ba to malami sai wajibi ne ya sai ma wannan wuri to sai malam ya fara buga mana misalai na abubuwan da suke saban Allah ne sai malam ya ɗauko matsalar abin da ya shafi manna hoto ko kuma hotuna a cikin ɗaki ko a cikin gida tare da kawo mana hadisai ko in ce hadisi da asali kuma guda ɗaya na sahabin annabi cewa manzon Allah an gayyace shi zuwa irin wannan walima amma ya je inda za a yi waliman sai ya tarar da an manna hoto wannan ta sa manzon Allah ya juya yayin da aka tambaye shi sai ce ai ya zo ya tarar da wurin akwai hoto ne shi kuma hoto haramun ne a musulunci haka ne ma mala'iku ba sa shiga duk inda aka manna hoto to bayan da muka wa muka karanta abin da malam ya kawo mana cikin littafi na hadisan to sai muka buƙaci mu ƙara bayani saboda abin ya fito mu mutane sarari inda muka ɗauko littafin adabu zifa fi sunnatin mutahara muke ƙara ganin wasu hadisai har ma mun shiga cikin wasu bayanai da malami ke kai dangane da waɗannan hadisai da kuma kawo mana irin shugogin da malaman da ke ƙoƙarin halatta ma al'umma al'amarin hoto suke kawo ma waɗannan hadisan domin su rage musu faɗin hukunci a jiya mun tattauna bayani dangane da wato irin shugabar da suke kawowa cewa ai hoton da manzon Allah ya haramta cikin waɗannan hadisai hoto ne wanda aka zauna aka gana su da hannu amma duk hoton da za a ɗauka da na'urar ɗaukan hoto to wannan ba zai zama haramun ba ba shi ne manzon Allah ya haramta ba saboda zamanin manzon Allah ba a amfani da kamera ko duk wata na'ura da ake amfani da ita domin ɗaukan hoto don haka sai ya zama wanda aka zauna aka zana da hannu sai aka zana hoton mutum ko hoton wata dabba dai mai rai to sai suka ce shi ne yake haramun haka nan manna shi haramun ne ko kuma ajiye shi ko adana shi yake haramun amma duk hoton da aka sa kamera aka ɗauka to sai suka ce ba shi daga cikin waɗanda aka haramta cikin waɗannan hadisai malam yi waɗannan hadisai gaba ɗaya a yaji waɗannan maganganu kai gaba ɗaya ya tattauna mana rashin ingancinsu da rashin dacewansu ya bayyana mana da cewa waɗannan bayanai ba gaskiya ba ne kuma ba daidai ba ne duk mun karanta waɗannan bayanai a jiya to bayan da malam ya kammala a mayar muku da rabbi ya tabbatar mana da cewa waɗannan hadisai suna nan akan hukuncin kowane irin hoto ne wanda ka zauna ka gana da hannu ne wanda ka sa kamera ko duk wata na'ura ta ɗaukan hoto ne ka ɗauka malam yake suna nan a matsayinsa na haramun kuma duk hukuncin da ka na mannawa ko adanawa ko ma ko menene yana nan a matsayin shi na haramun daga ƙarshe sai malam yake kafin ya kulle wannan bayanin gaba ɗaya yake wa qabla an ulli hadhihi kalima kafin in kulle wannan bayani gaba daya la ya ni malam yace ba zai zama ya kubuce min daga abin da ya kamata in yi bayani ba an fita nazar ila annana wa in kunna nazhabu ila tahrim at-taswir bi naw'ayn zajimayn bi dhalika malam yace zan dan yi waiwaye in yi bayani akan cewa duk da yake kasancewar mu mun tafi akan fahimtar cewa kowane irin nau'in hoto haramun ne jajimai ne a zalika muna masu ƙarfafa wannan hukunci da tabbatar da shi akan matsayin shi na haramci malami ce fa inna na to har ila yau mu din dai la nara mani'an min taswiri ma fihi fa'idatun mutahaffafa yake ba ma ganin akwai matsala ba ma ganin akwai hani gani da hoton da zai zama akwai wata maslaha a ƙarƙashin ɗaukan shi mana hoton da zai zama ya zama na wajibi ne saboda akwai wani abu da ake so a cimma a ƙarƙashin wannan hoto malami sai idan ya zama akwai irin wannan matsala to ba ma ganin haramci a kan haka duna an ya na biha bararun ma muddin dai ba zai zama in an ɗauki hoton ya kaɗu da wata cutarwa ɗaya daga cikin cutarwar da ta shari'ar musulunci ya haramta hoto ɗin ba in dai babu wata cutarwa akwai wani dalili ne ko na neman lafiya ko na binciken mara gaskiya ko dan a faɗakar da mutane akan wani ko wasu marasa gaskiya a ɗauki hotunansu a watsa ma al'umma cewa duk inda kuka gansu ku yi hankali da su malam yake idan duk da irin waɗannan wato buƙata, ba ma ganin haramci a kan kasa wala tatayassar hadhihi al-fa'ida bi tariqin asluhu mubah kuma sai ya zama wannan abin da ake so a cimma na fa'ida ba za a iya kaiwa gare shi ba ta wata hanya wacce take ta halal dole sai an bi ta wannan hanya wanda asalin ta haramun ne ita ce ta hanyar hoto din to ma ba ma ganin haramci dan an bi ta hanyar hoto din tunda ya zama wajibi babu wata hanya ta halal da wato da za a iya sanna haka malami ce mislu taswir alladhi yustadu ilayhi fi tibbi misali irin hoton da ake bukata na abin da ya shafi harka ta likitanci dole sai an ɗauki hotonka saboda a ga yanayin yadda fatar ka take in matsalar fata ce in matsalar kashi ne sai an maka x-ray ko wani abu da ke cikin naman jikinka ko makamancin wannan malami ke duk wannan babu laifi wa bil wa fil jawrafiya wa fil isti'anat ala siyab al mujrimina haka nan ko dan a dauki hoto saboda a faranci mutane masu laifi wato ai declare wasu wanted kenan ko a watsa hotunan cikin al'umma a ce duk wanda ya gan shi ko ya gan shi to ya gaya ma hukuma saboda ana neman shi ya yi ne malam ya ce wannan babu laifi wata hadiru minhum ko dan mutane su ku su guje su wani awa zalika malam ya ce da makamantan ire-iren waɗannan wato bukatu fa innahu jahilun idan ya zama da irin wannan matsala malam ya ce ya halatta bal yace kai ba ma wannan ba qad yakunu ba'duhu wajiban wani ma daga cikin irin wannan bukata an ta taso yana iya zama wajibi kamar bangaren likitanci din nan kaga daukan hoton saboda a gano me yake matsalar ai wannan ya zama wajibi ko yawwa to da dai makamantan malami ce wani lokacin yana zama ma wajibi fi ba'd al ahyan a wasu lokuta wa على ذلك حديثان دليل da muka riƙe wajen halatta ire-iren waɗannan hotuna malamin su wasu hadisai ne guda biyu sosai sai mu saurare su da kyau al-awwal hadisi na farko an Aisha annaha kanat tal'abu bil banati فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لي bisawaqibayya abna ma'i malamin ce akwai hadisi wanda aka samu daga na Aisha annaha kanat tal'abu bil banat na Aisha ta kasance tana wasa ita da ƴan matanta ko mun gane kamar yadda muka sani ummu na aisha ta kare a gidan manzon Allah tana da shekara tara kuma ir shekara tara kamar yadda muka sani bata ga riga ta kammala wasan kasa ba ai ko bata gama dan wasanni ba to shi ne kuke ba mu labari tana gidan manzon Allah tana wasanni ita da 'yan mata kawayenta amma waɗannan 'yan matan ƙawaye ba 'yan mata ƙawaye ne da ta sani na mutane ba waɗannan ƙawayen su ne abin da muka ta sani a yau da ƴar bebi ko mun gani yawa da su ne ƙawayen na <laughs> ko mun gane da kyau yawa shi ne kace ina na kasance ina wasa ni da yan wato yan mata na to ai ka san yaron ta yi ba haka za ka ga yaro yana ko yarinya tana wasa da da irbebi sai ta nuna cewa ɗan ba yi shiru yi shiru har ma ta dauke ta ta goya <laughs> ko ba haka ba ne to shi ne ummu na Aisha take yi yar bebi ne haka har guda biyu ɗan mata nata suke zama suna wasa to sai ta ce wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'tini ya'ti li bi sawa'ibayya wani lokacin ma manzon Allah shi ke ɗauko mini ɗan ƙawayen nawa ya kawo mini ya la'abna mai saboda su yi wasa tare da ni <laughs> ko kaga a gidan manzon Allah ne manzo Allah shi ke ɗauko ɗan bebin ma ya baka ya ce ga sanan aji ai kawai fa Allah ya sanya albarka ko mun gane ka ga ɗan bebi idan ka kalle ka da kyau ai ka ma wuce matsayin hoto ta kai matsayin kamar ma ta ce gunki ko ba haka ba to amma ga shi a gidan manzon Allah ga na Aisha tana wata da shi har ma shi ne ma wani lokacin yake daukowa ma yake kawo mata yake ga shi nan saboda ni daɗin wasa su ɗan daidai cewa ko mun gane to wannan hadisi malin yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi cikin wato ko ka ce babu ko jinsi na goma nan ba ta 433 muslim ya fitar da shi a jinsin shi na bakwai nan ba ta 135 mafi yawanci in ka ji malamai suna ba da wannan tafrijin mafi yawanci suna ba da wato sharhin sahihul muslim da sahihul bukhari in ka tashi ne ma sai ka je ka duba in bukhari ne ka duba fatul bayani. in muslim ne sai ka duba a wannan sharhin na nawawi ku ba ni sunan shi al-minhaj eh sai ka duba al-minhaj don Allah da in ka duba shi juz'in da kuma namban in Allah da ka ga hadisan haka imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi juz'in shi na shida namba ta ɗari da sittin da shida da namba ta ɗari biyu da talatin da uku da namba ta ɗari biyu da talatin da hudu wallafzu lahu sai sai wannan lafazin da ta zama na riwayar imamu ahmad wa ibn sa'ad ibn sa'ad ma ya fitar da shi juz'in shi na takwas namba ta sittin da shida malami ce wa fi riwayatin anha a wata riwaya ma wasu aka rawaito daga dai ummuna aisha annahu kana laha banatun cewa ta tana da wasu ɗan mata ta'ani al-lu'ba to ga wannan ruwaya ta zo tana fassara masa abin da take nufi da waɗancan kawayen nata sai malam yake ta'ani abin da take nufi da waɗannan ɗan matan nata al-lu'ba su ne waɗannan abin da ɗan wasa ɗan nata su ne ɗan ko فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم idan manzo sai manzon Allah ya kasance idan zai shigo iska tara bi saubihi anha in yazo musamman in ya lura tana tare da waɗannan ƴan matan na ta ɗage din tana wasa da su sai idan yi ƙoƙarin kare fuskar shi shi ne ya sai ya ɗan fato biki haka ya wuce wai saboda kar ya ɗauki hankalinta ya sa ta daina wasan ko mun ga ga shi malam shi da kanshi yake likaila tamna'u saboda kar ta daina wasan a bata kai shagalin ta ai lokacin ta ko yawa to a bata tafi lokacin ta to sai ya dan sa ta tafi sai ya dan rufe haka yadda dai ba za ta gane shi bane sai zo sai ya mutu saboda ita ta ci gaba da wasanta ita da yan matanta Allah ya sa mu dace akhrajahu ibn sa'd ibn sa'd ya fitar da shi kamar yadda dama mun yi bayani to haka nan ya sake fitar da wato wannan ruwaya da muka ji ta yanzu a dai wannan juz'i na shi na takwas nan kuma a nan ba ta ɗari shida a ta sittin da biyar wa sanaduhu sahihun malamin ce shi ma wannan isnadin shi ingantacce ne malamin ce wa sayati hadithun akharu laha fi ittikhadha faratan lahu hani min riqa'i malamin ce wani hadithin ma nan gaba zai sake zuwa laha shi ma hadithin da ya nata اتخاذها فرسا له جناحان min rifa'in cewa banda waɗannan ɗan matan ba tana da wani doki na kara ko ka ce na ice wanda aka yi mata shi lahu jana'ani har ma yana da fukafukai guda biyu ko mun gani doki ne na kara ko ike dai ma'ana sura ne na yar bebi ɗin. to amma na doki ne wannan dokin ma har yana da fukafukai wanda suke wasa da shi to bayan da malam ya kawo mana waɗannan hadisan guda biyu sai sai qala al-hafiz al-imam ibn hajar al-asqalani sai ya ce واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ibn hajar sai ya ce malamai sun kafa hujja da hadal hadisi da wannan hadisi ala jawab istiqadi suwarin banat akan cewa to ya halatta a iya wato zana suran 'yan mata wani ko kuma 'yar bebi ko mun gani idan ta kama misali ana da bukatan a zana musu ne ko a ɗaukan musu hoton malami ce to ya halatta wallu hakanan ya halatta kayan wasa irin na yara ɗan mata wanda ke da sura irin na gunki ya halatta a iya ba su min azali la'adin banati bihinna kadai saboda a kama musu abin da za ka rinka yin wasa da shi da na ko mun gane da kyau don haka ɗan da 'ya'yanka suke amfani da shi a cikin gidanka suna wasa da shi waɗannan dukkan halarta. ga shi ibn hajar yi wannan bayani cewa malamai sun halarta, tun da ai ga shi a gidan manzon Allah shi wannan ai na wasa ne ba wai an zo an haje shi saboda a girmama shi bane ko mun gane yara ne ko ake ba musamman 'yan mata suna wasa da su to ko da maza ɗin ne ma suke da bukata a lokacin da suke da bukatan wasa da yar biyu dan ka ba su ba zai zama yi ba ko irin waɗanda ake za ka ga wasu masu gashi suran kare haka ko ko doki ko makamancin wannan na yar biyu duka duk sun halatta malam yake wa hukka bi dalika min umumin nahi an ittikhadhi suwar to su waɗannan abubuwan da ake baiwa yara suna wasa da su a cikin gida malam yake kusa min umumin nahayi su kan an keɓe su an togace su daga cikin wancan zaman manhanin da yake cikin waɗancan hadisa ko mun gane to su malamai sun yi su sun ce to ban da waɗannan tun daga shi an ga a gidan manzon Allah an zo da shi kuma bai hana ba to kai ma an zo da shi a gidanka ko an buƙaci ka siyo a gidanka babu da gidan kasu ya ka da Allah ko mun gane da kyau malam sai yace wa naqalu an al-jumhur na'am wa khassa dalika min umum an-nahy 'an ittikad as-suwar wa bihi jazama iyad malam yace al-qadi iyad shi ma abin da ya tabbatar a matsayin hukunci kenan shi ma ya tabbatar da cewa ire-iren waɗannan kayan wasa na yara masu tura irin na gumaka babu laifi dan an ba su sun yi wasa da shi a cikin gida wani kalabu an jumhur kuma shi ma sai yi riwayar wannan magana daga da yawa daga cikin malaman musulunci magabata wa annahum kuma ya ƙara bayani da cewa su malaman da ya rawaito daga gare su azabu bai'il mu'min sun halakar da ka iya zuwa ka siyan ma yaranka ire-iren waɗannan kayan wasa lilbanati musamman ga 'ya'yanka 'yan mata litadribihinna min sigarihinna ala amri buyutihinna wa auladihinna ya halatta ka iya siyo musu litadribihinna saboda a horar da shi ko mun gane a koya musu min sigarihinna tun suna 'yan ƙananan yara ala amri hinna a fara koya musu irin yadda ake kula da gida wa auladihinna da ƴaƴansu idan sun haifa nan gaba ko mun gane ne sai ku ga sun ɗauka suna cewa wai tana kusa bar a bata mama ta sha <laughs> sai ka ga ƴar ƙaramar yarinya ta mai tsawo za ta bata mama ko mun gane ko kuma yi shiru shiru shiru sai a kawo da zani da mazani sai a goya har ma ta yawo tana jijjigawa yin shiru shiru shiru kaga ana koya musu yadda ake yi ko yau wani lokacin ma sai ta zauna ta tara ƙasa a ɗebo wani ƙasan a kwaɓa a yi tandan waina a ce za a koya waina ko ɗan ɗebin kuma tana je ka yi shiru shiru ku yi shiru sun an kusa gamawa ya kusa nuna <laughs> haka ne ko yau ana yi ana lallashin to malam da su babu laifi dan an buƙaci ka siyo <clears throat> babu laifi dan ka je ka siyo musu kawai saboda ya zama sun yi amfani da wannan ko kuma an yi amfani da wannan saboda ya zama an koya musu irin yadda ake tarbiyyar yara da kuma yadda ake kula da gida babu laifi to kun ji waɗannan hadisan malam yace kun ji wato hadisi na farko da malam yace da su ne ya dogara ya ba da wancan halittun cewa idan hoton ya zama ya kudu da wata maslaha ma'ana akwai wani abu da ake so a cimma wanda yake mai fa'ida ga mutum ko ga al'umma to don an je an yi hoton kuma an yada ko an manna ba zai zama a tsari shi ba to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malam ya yi amfani da shi a matsayin hujja ya faɗi wancan magana حديث نبي عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العلم فنذهب به معنا فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطينا نباتا حتى يكون عند الإفطار وفي رواية فإذا سألونا الطعام a akwai na zumun lubata tulhihim hatta ya fin musau magun to ga hadisi na biyu daga rubai ir aure ta ce arsalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gada ta asura a ila kural amfani manzo Allah ya tashi dan shela musamman ya aike shi zuwa ga kural amfani garuruwa waɗanda suke allasi haular madina waɗanda suke kewayen madina sai aiki ɗan saƙo ya je ya shela da cewa man asbaha mufiran falyutimma baqiyata yawmihi wanda ya waye gari da azumi na nafila a bakin shi to ya ci da azumin shi har zuwa ƙarshen wannan yini <clears throat> wa man asbaha qa'iman wanda kuma ya waye gari man asbaha mufiran wanda ya waye gari baya azumi fal mutum ba sai ya tayi to ya samu ya gaba da sun abokin shi har zuwa ƙarshen yini wa man asbaha sa'iman wanda kuma ya waye gari dama da azumi a bakin shi fal ya ƙara azumi zuwa ƙarshen wannan yini wannan shine lokacin da aka wajabta azumin ashura eh da farko azumin ashura wajibi ne ga musulmi har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wato ayoyin na cikin suratul baqara ya wajabta azumin watan ramadana to shi ashura sai koma sai ya zama mustahabbi kenan za a ce ko ya wato sai ya zama dai ba wajibi ba ko mun gane to kaga tunda ayinin ne wato wajen ya tabbata shi yasa sai manzo Allah ce to wanda dama ya waye gari baya azumi to shikenan ya samu ya ci gaba da ba wato bashin shi a buɗe amma wanda ya waye gari kuma dama da azumin nafila to shi kan da tsara to tun daga wannan lokacin da aka samu wajabcin asura wannan mai ruwayar wannan hadisi ke ta ce qalat ke ta ce fa kunna nasumu ba'du to tun daga wannan lokaci da manzon Allah ya mana wannan bayani to duk shekara idan ka wai sai muka kasance muna yin azumi na ashura wa nusawwimu na nasirar minhum insha Allah sannan muka dauki alƙawarin cewa za mu rinka azumtar da ƴaƴan mu ƙanana ma'ana za mu sa ƴaƴan mu ƙanana su ma su rinka yin azumin saboda su saba da shi wa nadhhabu ila al-masjid har muka kasance idan mun waye gari muna azumi din muna tafiya masallaci tare da waɗannan ƙananan yara wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihim sai mu tafi musu kuma da dan abin wasa min al-ihim wanda aka yi shi daga gashin dabba ko mun gani ko da kuke gashin dabba ne aka sarrafa sai aka yi abun wasa da shi shi ma abin wasa din sai zama ya dauki shi. irin na wani dabba haka mai rai wato ta kamar dai yar bibi kenan ko to ga kuma ta ce muna tafiya masallaci da ƴaƴan kuma sai mu tafi musu da wannan abin wasan ta gaba ma a gida ne kenan har ma masallaci an tafi da shi kuma ga shi ba a samu manzo Allah ya hana ba ko mun gane yawwa ga kuma wannan yana bayyana maka ashe mata ya halatta su je masallaci din har ma su tafi da ƙananan ƴaƴansu shi yasa ce da wani magana a nan cewa bai kamata kana zuwa da ƴaƴan da ƙananan ƴaƴan da muke a'a ba a ce bai kamata su zo da su ba sai dai in sun zo da su su iya bakin kokarin su wajen ganin sun kammale su guda yadda ba zai zama suna hayaniya da yawa ba to ka ji a nan ta ce fa nazhabu bihi ma'ana idan mun tashi tafiya masallacin tare da yaran sai mu ɗauki wannan abun wasan nasu irbe bi ɗin bai sai mu tafi musu da su har masallaci fa idza baka adubu ala ta’ani to saboda azumin da muka fasa su yi suma idan ɗayan ya buɗe baki yana kukan abinci a akwai na ka, sai mu bashi shi wannan abin wasa ɗin hatta ya kuna inda al haka muke ta musu muke ta musu muke muke ta musu mu ta wato wannan abin wasan su ta ɗauke musu hankali har zuwa lokacin shan ruwa ko mun gani? wa fi riwayatin a wata riwaya kuma cewa ta fa idza sa'aluna ta'ama idan suka tambaye mu cewa suna buƙatan abinci muna jin yunwa a bayna humul lu'bata sai mu dauki wannan abin wasan sai mu ba su to ku je ku dan wasa da wannan kafin zuwa dan anjima sai a kawo muku abincin sai je sai su ta wasa sai ta wasa da su tulhihim waɗannan abin wasan sai zama ya ɗauke muku hankali hatta ya kimmu tsaumahum sai kasance har sun zuwa lokacin da za su cika azumin su ma'ana lokacin buɗe baki kenan ko to sai mu ba su abinci kaga mun sa su sun yi azumi su to haka ake ma yara eh musamman in ramadan ta zo to haka ake musu amma wasu sai kaga suna da kasafi wasu iyaye sai a bar yarinya ko yaro yana da shekara goma sha ɗaya sha biyu wai duk lokacin ba a fara koya musu ko koya mata azumi ba to gaskiya wannan haɗari ne sai ga yarinya a shekara goma sha biyu sha uku an kai azumi ashirin in ka tambaye ka sai ta ce azumin ta kwana ɗaya wannan kuskure ne ko kwaya biyu ko uku kuskure ne a yarinya musamman ya mace tun tana shekara goma in so samu ne ku koya maka ta daina shan azumi gaba ɗaya kwarai da gaba da yake shan azumi tun daga shekara goma idan kuma tana da wato rabuwa to aƙalla daga shekara goma ya zama za ta iya yin azumi kamar guda ashirin lokacin da za ta sake kewayowa shekara na sha ɗaya to ya zama tun daga nan ko zuwa sha biyu ya zama ta daina shan azumi domin mata suna iya balaga a shekara sha uku sha hudu ƙarƙarin ta ƙurewa ƙas sha biyar to yarinya ta shekara goma sha uku ba ku damu maka fara koya mata azumi ba a cikin shekara biyu ne kuke ganin za ku koya mata azumi kafin lokacin da ba ta san munzalin da zai zama wajibi a kanta to gaskiya wannan kuskure kuskure wannan ɗan namiji ma haka ya kamata a mishi a cikin waɗannan shekarun don shi ma wani namijin shekara sha biyar ya riga ya bala tare da cewa iya muddar da manzon Allah ya sanya ke shekara sha biyar ga mace da namiji akwai yarinyar da a shekara tara shekara goma za ta iya balaga ai duk mun zo mun yi wannan bayanin lokacin da muka zo kitabun fahara a cikin littafin nan ina ganin na yi kasa sun kai biyar ko bakwai akan matsalan abin da shafi balaga ɗin da matsalan haila ga mata ina ganin na yi saka ma'ana karatuka darasi darasi wajen guda bakwai a kan wannan da haka ɗan shekara sha biyar ko ɗan shekara sha biyar ko ya mafarki ko ba ta yi mafarki ba ko mun gane to ta riga ta kai mun gaban baraka don haka ya kamata mu kiyaye Allah ta'ala ya sa mu dace to ta ce wato sai mu ta musu waɗannan 'yan dabarbaru 'yan dabarbaru 'yan dabarbaru har su kai lokacin shan ruwa sannan sai mu ba su abinci to kaga anan mata tabbatar da cewa suna ba su irin wannan ƙyanƙana ɗin ko da hausa ke nan da bai ko suna wata da har ma ana tafiya da shi masallaci ma duk babu komi malam yace wannan hadisi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladin shi ko juz'in shi na hudu namba ta 163 wasiyaqu lahu kuma wannan siyakin hadisin da kaji riwayar Imam Bukhari wa Muslim Imam Muslim ma ya fitar da wannan hadisi a juz'in shi na uku namba ta 152 wa ziyadatu ma'a riwayat al-ukhra lahu akwai wato ruwa da ta zo da wasu ƙare-ƙare to shi kuma a ruwayar shi aka samu waɗannan ƙare-ƙare to sai malamin su faƙat دل هذان الحديثان على جواز التصوير واقتناؤه إذا ترتبت من وراء ذلك مصلحة تربوية تعين على تهذيب النفس وتثقيفها وتعليمها ما لم يكن كذا ولا حديثا قدامي sun في ishara a هل ko dai idan bukatan abin da ake bukata a koya ma yara din na hoto ne to akwai halittar a iya daukan hoton abin ko da kuma na mutum ne ko mun gane sai a zo da shi sai a koya musu musamman janibin da ya shafi karantarwa a makaranta eh ya ka ga an ɗauki hoto ko na mutum ko na dabbobi haka sai a manna musu sai a rinka ce musu wato a koya musu sunan abin sai a nuna musu hoton abin saboda abin ne saurin shiga ga kwanan to malami ce duk waɗannan sun halatta ko mun gane to idan a cikin gida ne ma buƙatar haka ta kama to ya halatta a ɗauki waɗannan hotuna sai a ajiye musu idan lokacin da za a koya musu wannan abin ya tashi sai a ɗauko abin sai a nuna musu wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza in hoton mutum ɗin ne ma ya kama ai za ka ga wasu hotunan suna bayyana suna bayyana mata lokacin da suke da ciki da bai wuce wata ɗaya ba zuwa wata biyar zuwa wata tara har zuwa lokacin haihuwa ko to idan wannan bukatan ta kama ana iya ɗaukan hoton mace complete da ciki sai a ringa nuna musu to idan mace tana da cikin da ya kai lokaci ta ba yadda yake zama kun ga kuma yadda ɗa yake zama a cikin da duk ana nunawa ko to in wannan ta kama malam yake duk wannan ya halitta saboda akwai maslaha a cikin wannan da Allah ko mun gane da kyau Yau. idan kuma a ba hoton bane abu ne mai kama da yar bebi ma'ana duk dai wani abu na wasa sai zama amma hoto ne ko sura ne na wani abu mai rai ko mutum ko dabba to malam yake duk wannan ya halitta mutum dai dalilin ko kuma abin da ya sa aka yi hakan ya sakudu da maslaha ta tarbiyya wacce za ta taimaka wajen gogar da yara da ainihin sa su ku kware cikin wani al'amari da ya shafe su na gida ko don karantar da malamin su duk wannan ya halatta don haka haq bidalika kullu ma fihi maslahatun lil islam wal muslimina min at suwar ko ba wannan misalan da na kawo ba in yake to ka iya sadar da dukkanin wani abu wanda yake daga ƙarshen shi dai maslaha ce mai kyau wacce take koma ma al'ummar musulmi ko kuma take koma ma musulunci to idan ya zama akwai bukatan sai an yi shi har da hoto din malami ce duk wannan ya halatta wa ya baka ma su wa zalika ala al duk abin da kuma ba shi da wata maslaha a cikin musulunci ba shi da wata maslaha ta tarbiyya ba shi da wata maslaha ga musulmi malam yake shi kuma sai a tabbatar da hukuncin shi akan asali wa huwa tahrim shine haram ko mun gane malam shi da kansa sai ya buga misali sai ce mithlu kuwari mashayi misali hotunan malamai da ake ɗauka ina wanda ya mun tambaya jiya na ce yayi hakuri yau zai ji karatun shi a cikin littafin nan ka ji ko misalin hotunan malamai da ake lauka, wal ubama da masu girma cikin al'umma wal asdiqai da abokanai ko mun gane haka kawai ka zo ku tare sai da abokanan ka kawai tsara a ɗauke ku hoto kowa a wanke kowa ya je ya ajiye a gida malamin ko waɗannan dukkanin su haramun su me da masalan da ke cikin wannan akwai babu ma la fa'idata fi abin da ba shi da wata fa'ida ga al'ummar musulmi ba shi da wata fa'ida ga ku ma kanku da kuke yi bal fihi tashabbuhu bil kuffari abadat al asnam yace maimakon ma ya zama wato kai wani abu wanda yake da maslaha sai ya zama in kai wannan ma kai koyi ne da kafirai masu bautan gumaka malami sai wallahi a'lam Allah madaukakin sarki ne shi ne mafi to ka ji abin da malam ya lissafo a daidai wannan wurin yace duk wani hoto wanda bai kasuɗi da wata maslaha ga al'umman musulmi ko ga musulunci ba babu wani dalili na karantarwa ko na faɗakar da wasu ƙarƙashin wannan hoton malam yace yana nan akan asalin shi na haramun to a daidai nan ne nake son mu tattauna magana dangane da hoton da ake ɗauka da wani yanzu hoton da ake ɗauka da waya sai ka auna shi da wannan ma'aunin da malam ya baka akwai wata maslaha ga al'ummar musulmi ko ga musulunci a gabashin wannan hoton in ka tashi ɗauka idan akwai jaza sai a ce ya halatta idan babu wallahi yana nan akan akan shi na haram ko mun gane hatta kawai ba wani hoto ne na ayi wani abin nan da za a zawo wata ga musulunci ba kawai sai ku tsaya kawai sai a dauke ku karas karas karas karas wai dan da waya wallahi haramun ko mun ga yana nan akan asalin shi na haram ko mun fahimta da kyau idan ya zamanto da cewa abin ya rika da kai ne kuna zaune a majalisi misali sai aka zo ko dai ana bidiyo irin wannan ko makamancin waɗannan sai wani ya kila wanda shi a wajen shi yana ganin kamar ba haramci ba ne ya ɗauki wannan hoton sai zama kana zaune a wani kaga wannan ya rika da kai ko to wannan sai a ce to wannan ka sha a kan wannan a ɗauke ka kas kas shi ke wannan a iya cewa ka sha a kan wannan amma haka kawai wani mimmi ke ku tsaya a sa wara kas kas kas wallahi haramun ne ai malam dukkan ana maganar majalisin ilimi ma wallan da na wani sakaran wani ba ƙauyen idan yi wanka kawai ya gari da ya sa ta burge shi kawai sai ya ɗauka ta sai ya zauna a kan kujera kawai sai wani haka sai wani tura a facebook ne ko a wani wata iyaki ma ina ma kowa fatan alheri ta wannan ba ƙauye ne ni ban ga wani abin burgewa a cikin wannan ba wani ma sai ya zauna a kujerar matar shi tukun ya barar da sai ya miƙa mata ɗauke ni hoto sai wani haka ka ga fata ne sai a ɗauke shi in gani ya yi kyau ka ni ma fa a ce kyakkyawa ne shi kenan ƙaƙƙaƙƙa sai a jefa a teku ina mana fatan alheri barkan mu da asuba da fatan za mu yi lafiya don Allah ne maslahan wannan to wallahi haramun ne ka ga dai na wayan amma haramun ne ko mun gane dan mafi yawancin malaman mu suna yi to ba zai za mu yi mujamala ba ko mun gane ma'ana mujamala wato a dan sassauta mana a'a ba wani magana sassauci ita gaskiya duk inda ta zo maka a matsayinsa na gaskiya ka faɗe ta kawai ko mun gane don haka wallahi duk waɗannan abubuwan da muke yi asalin asalin su haramun ko mun da haka idan babu wata maslaha da karkashin wannan tana yana nan a matsayin shi na haram shi yasa a shekaran jiya ne nake ga da aka matsa mini tambaya akan matsalan ɗaukar wayan nan sai na waya da wato hoton da ake ɗauka da waya ɗin nan kai tsaye kai tsaye ba su da wani dalili da za ka kai mashi halal gaba ɗaya ina da haka ne bayani ko yawa ba za ka shi halal ba in ma za ka sassauta mashi hukunci mafi sassautin hukuncin shine ka ce makaruhi ko mun gani ka ce mashi amma ka ce halal to ka yi ganganci fa dan abu ne wanda ya tabbata manzon Allah ya haramta wallahi in kai ganganci sai mashi halal ne za ka shari'a da manzo Allah ranar tashin kiyama manzo Allah ya zo da shari'a ta cikakkiya ya ga mutuka ta kai ka zo kana mata kana kana son ka bur ka mai da ta gurguwa kun gane da kyau shi fa kai da yake ce wai dan da wala aka dauka ya zama halal billahi lazi kana danganci za ka je ka kanka cikin matsalar da ba za ka iya fita ba shi yasa jama'a wato mu ji tsoron Allah a duk lokacin da aka ce ka zauna kujeran karantarwa ka ɗauka an aje ta a wata kujera ce wacce idan kai ganganci za ka shiga wuta ko mun gani ka ɗora shi akan wannan cikin kar ka ce idan kai daidai kuma za ka shiga aljanna a'a ka ɗauki cewa idan kai ganganci ka faɗa abin da yake ba daidai ba za ka shiga wuta saboda kai ta kasan ko mun gani na yi mamaki wani lokaci da wani malami ya zo yana cewa wai dan an ɗauki hoto a waya wai wai suran abin da Allah ya halitta ne ka ɗauka dan haka wannan malamai sun halatta shi dan Allah ba mu karanta wannan ajiya ba kun ji malam sai da ya ɗauko wannan matsalan keke da ya faɗe ta a nan sannan ya biya warware wannan magana da dalilai hadisai ingantattu ba na nan tara a wannan masallacin ne aka samu wannan matsalar har yana iya tani wani yana da murya yana cewa mun gamsu kila za ku iya tana mun gamsu ala za ka kama da to wallahi ku ji tsoron Allah <laughs> ku ji tsoron Allah kada ya zama kullum kuna kokarin a halatta muku abin da ya daidai da son zuciyar ku ko mun gane shi kuma malami idan an zo an ba shi wannan dama sai ya kokari ya kalli wai ina ne mutane suka fi karkata da haka bar a ba su fatawa wasu ta dace da ra'ayinsu to baka zan malamin musulunci ba kenan ba ka da tsoron Allah kenan ba ka da amana al'ilmiya ko mun gani al'amarin ilimi na musulunci da kake gani al'amarin karatu na musulunci da kake gani amana ce Allah madaukakin sarki ne idan ya zaɓe ka sai ya ba ka karatun sai ya ka ilimin sai ya baka fahimtar saboda ka fahimtar da wasu ko mun to idan ka san daidai din aka ɗauki amanan wannan ilimin aka ba ka saboda ka isar da wannan amanan zuwa ga al'umman da ke sauraron ka sai ka ki ka da shi a bisa yadda ka san shi a matsayin shi na na daidai wallahi ka ci amanar a ilmanci ko mun ka ci amanan ilimin da Allah ya baka saboda ka mutu tsoron Allah kuma mu daina yin abin da zai sa za mu rinka malaman mu suna faɗin abin da yake ba daidai ba a har kullum idan misali kana ganin hoton da kake ɗauka akwai maslaha a cikin shi a shari'a kuma maslaha wacce shari'a za ta iya ganin shi a matsayin maslaha to dan ka ɗauka sai ka ɗauka kana ganin in eh, ya halatta ka ɗauka amma ka rika tsamin abin da cikin zuciyarka ko mun gani a kana inda aka zo ana ɗauka ɗin ne sai ya zama ka shiga ciki ba tare da kai ne ka buƙaci a ɗauke ka ba to kana iya in ma ka tsaya a ɗauke kan ya zama kana da ƙyaman abin a cikin zuciyarka to shine kada ka samu mafita da Allah mun gane da kyau amma an zo ana ɗauka ka daɗa fasa riga ka daɗa karkacewa da ke da kai ka ga ke ko mun gani kayar da ke da haka al'amarin hoton da kuke gani al'amari ne kamar yadda ne bayani a baya cewa al'amari ne na aƙida ka san shi kuma matsalan al'amarin aƙida idan ka kace da shi ya samu matsala to za ka samu matsala har a wajen Allah ko mun gani. da haka al'amarin ko kwata-kwata ka aje shi a gefe abin da ya zama wajibi ne kadai shi ne zaka kamar yadda malam ya mana bayani a jiya abin da shafi passport ko kuma tafiye-tafiye da za ko wata harka ta ibada da zaka ka zo wasu ba za ka sami hanyar tafiya ba dole sai ka yi hoto ɗin ko matsalar da suka ta neman aiki ko a wajen aiki a buƙaci ka yi hoto ɗin ko passport ko shi zumbo ɗin gaba ɗaya to waɗannan sai ka je ka yi su saboda larura ko mun ga amma haka kawai ka ɗauki wanka ka yi sabon ɗinki shi kenan ka tafi wajen mai hoto ka karkace nan a ɗauke ka ka mai da hula nan gefen a ɗauke ka ka tar hulan gaba ɗaya a ɗauke ka ka zauna kan kujera ka yi wannan ka wannan kawai a cika maka album ka je ka aji wallahi haramun ka ne ko mun haramun ka ne don haka mu ji tsoron Allah al'amarin hoton nan mu yi takatsantsan da shi mu guje shi kamar yadda ne mana alƙawari cewa idan muka kammala waɗannan bayanan za mu zo mu karanta bayani dangane da wai shin wani dalili ne ya sa shari'ar musulunci take ta karfafa magana kan hoton nan kun gani me yasa shari'ar musulunci ba ta sassauci ko kaɗan akan hoto wai ne ya jawo ne a musulunci idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe idan Allah ya sa kana da wannan littafin kun gan shi kitabu tauhid na al-imam al-fawzan al-fawzan kun kana da shi ka taho da shi ka gan dan garin ko to abin da ke cikin shi wato renan kamata ka bayyana ko mun gane ka san littafin tauhidi ba shi da girma amma in ka fara maka karatun ciki sai ka ji kaman ka kaman ka tsinke da gudu sai ka bari sai ka karanta kawai ko mun gani dan haka idan Allah ta'ala ya kai mu gobe insha Allah za mu zo za mu karanto ka ji wai menene asalin hoton nan daga ina ka samu asali sannan wani barna ya gawo a musulunci wanda ta sa manzon Allah bai yi sauki dangane da al'amarin hoto ba in Allah ta'ala ya kai mu gobe sha Allah ta'ala za mu zo mu karanta wannan bayani wannan ya kamata su ga cikin so ina ganin ga wata ma ina ga daga wajen mata din tambaye take to amma ni an danga mun mata da muka tashi sallah sannan na Suna tana hannuna don haka me wannan take cewa Bar mu dan an ka tambayoyi kafin kafin mu kulle insha Allah na'am

kuma a bisa abin da kariya ta ce ya cika kwaliki na addini wanda ya kamata a aure to amma iyayenta sun ce ba za ta aure shi ba saboda kada kai to idan abin da suka sai ta ce to yaya za ta yi ko to abin da suka faɗi idan gaskiya ne to tsakani da Allah waɗannan iyayen da su kyauta ba kuma ina ga lokacin da muka zo karatu akan wannan matsala na yi bayani na ce iyaye su ji tsoron Allah yayin da aka samu mai addini ya zo neman 'ya'yansu, to su umurtu da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani ne muke ba su shawara ba ba mu ne muke ba su umarnin ba manzan Allah ne ya ba su wannan umarni ko ba sai ya ba su wannan shawara manzo Allah ne yace idza atakum man tardawna ku wa khuluquhu sai ce fa zawju wata ruwaya fa ankihu manzo Allah idan mai wato wanda suka yarda da addini zo neman ƴarku. manzo Allah ku aura mishi ko mun har ma a wata ruwaya manzo Allah ya ƙara da cewa ah, ina ganin illan takun ko haka ko yake takun fitnatun fi wa fasadun kabir idan kuka yi to wannan abin yana iya jawo muku fitina a al'amarin addinin ku wa fasadun kabir kuma yana iya kaiwa ga fasadi mai girman gaske dan haka iyayen wannan yarinya ina muku wato ina sake maimaita abin da na faɗi a baya cewa ku ji tsoron Allah wannan dai shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce fa za ta zauna da wannan mutumin duk talaucin shi duk rashin shi ta gamsu ta zaɓi ta zauna da shi to ku ba ta hana da dai yana da addini ku ba ta kawai sai ku bi da addu'a Allah ya muku albarka ya wato ya azurta ku da abin da za ku samu wato kyakkyawar rayuwa a ƙarƙashin ta kenan ai ina ganin a mazan da suke aure idan ka saka maza misali ka aje maza ɗari maza ɗari waɗanda suke auren fari da kuɗinsu sosai sai da sun yi kuɗi yana ganin ba sa wuce kashi goma bisa ɗari haka ne ko ba haka ba dukkaninmu lokacin da muka yi aure idan aka ce za a kalli abin da muke da shi ne wallahi ba za a ba mu aure ba kwarai da gaske dan ba mu da ko yi muka yi aure kawai tsabar ƙarfin imani ne da yarda da Allah billahi lafi yana jira maka tsabar ƙarfin imani ne da yarda da Allah kawai muna ganin za mu yi ɗaukar nauyin muka je muka yi kuma sai Allah ya taimake mu ko ba haka ba yanzu kai idan da za ka tana lokacin da aka baka auren uwar yarinyar musamman in ka ce ka ta farko ai da za ka iya sanin lokacin kai ma ba ka da tsoki amma yanzu Allah ya azurta ka har ga ka ɗauki nauyin tsir ka ɗauki da ka ɗauki nauyin ta har an ganta ana so to dan me kai ba za ka yi irin abin da aka yi maka ba ko mun gane to manzon Allah da yake in ta kun a wato idan hakan ba idan ba ai hakan ba manzon Allah yake kun fitnatin fil ardi za ku jawo makan ku fitina a bayan ƙasa irin haka idan ta faru wasu 'yan matan ba guduwa suke yi ba haka ne ko ba haka ba nawa aka yi sai su shiga duniya kawai na kawo wanda nake so an ce ba za a aura min ba sai wanda ba na so don haka ni gara ma in shiga duniya shi kenan sai ta zai ta kama karuwan wani da gaske sai ta kama karuwanci kaga fasadin kabir da manzan Allah ko mun gani Idan mata da dama akwai bawan Allah da ya bani labari cewa ya ga wata yarinya a garin nan ubata kan kowa tsin wanda ya rasa yake ya kira ta ya tambaye ta saboda abin ya kasa wato yin shiru da bakin shi ya kira ta yake tambayan ta wai ke saboda Allah a irin wannan tsira halitta da Allah ya yi me ya ba ki sha'awa da fitowa bayan daga ƙarshe yarinyar nan fashe muke da kuka ta yi ta ce ga abin da ya faru da ita ta kawo wanda take so ko dai mahaifi yana ganin ko wanda ya riƙe ta ya ƙi ya ta wannan da take so sai wani wanda shi yake so a rai wannan ita ta gudu ta bar gidan kawai ta ga kawai gara ma ta zo ta raba mu kowa a gari kawai ko mun gano don haka wasu 'yan matan idan ba su da tsoron Allah ka buɗe musu hanyar fasikansu kenan sai ku gudu su tafi da haka in ba irin wannan kake so ya faru a gidanka ba ka yi haƙuri muddin ta ce shi take so ayyuka za ta zauna da sai ka zama mutum wai ba zai sayar da akuya ta dawo tana ci mishi dangawa da ni ba to idan hakan ta faru sai ne kai ba tana da arzikin da za ka yi musu ba dan mutum ya auri ƴarka ka ɗauki nauyin shi da ita ai ba ka bi kai ba ko mun gane ita wannan yadda ba ba dafa ta zaka ki ba ko ba haka ba sannan ta riga ta kai munzalin da take bukatan auren irin abin da za ta zo ta samu a can kai ba za ka iya mata ba kuma kai ka ce ba za ka yi mata auren ba wani ya zo mace da ta auri talaka gara ta zauna ta kara shekara goma a cikin gidanki da ke aure ba to a shekara goma nan wato abin da kake bukata na ɗa namiji kai za ka iya mata ne idan ka fara haƙuri a kan wannan ba ka ga wa fasadin kabirun da manzon Allah ya bayani zai iya faruwa ko ba ta tafi karuwanci ba ko ba ta tafi yawon duniya ba wani yana iya zuwa ya gare ka da ɗan abin da bai taka kara ya kara ba ya lalata maka ita saboda kana cikin bukata da haka manzon Allah ya baka wannan shawarar kawai in ka samu mai addini wanda ka yarda da addinin shi da tarbiyyar shi manzo Allah ya ku bashi ku bi su da addu'a kai ma abin da ta yi maka kenan lokacin da kai auren kuma gashi Allah ya taimake ka dan haka kawai ki yi haƙuri ki kuma ya mahaifin naki ki ƙoƙarin gamsar da shi idan ba zai saurare <clears throat> ba zai saurare ki ba ki bi ta hanyar magabatan shi sai ka samu kafin in yana da rai ko kakar in tana da rai mahaifiyar ki kenan ko mahaifin ba abin kunya ba ne kakan ki ne abokin wasan ki ne ki zo ki zauna da shi ala za ka kaka yau ba wasa za a yi sai magana sai ta gaskiya ka ji ka ji abin da ke tafiya amma babana ka ji abin da wuce <clears throat> ba karin shi na kawo ba ka san hanyar da zaka buka yi mishi magana ni dai ina son wannan bawan Allah duk da talauci shi amma ni ba karin shi na kawo ba kai mashi magana ta hanyar da ta dace shi kenan ina ganin idan uban shi ya turka ta ta dole ne ko ko uwan shi in ta turka ta ta dole ne ba ga zagi ne wa Allah ko mun gane yawa wajen haka sai ki bi wannan hanyar shawaran da zan ba ki kenan in kuma duk sirrin su ai kila yana da wa ko ya sai ki je ki sami shi in duk ba wannan kila akwai ɗan uwan baban sai ki je ki sami shi ga abin da ke tafiya cikin lalama in Allah ya sa an yi nasara in Allah ya dama za a yi nasara shi ke Allah ta Allah ya sa da akwai tambayar da aka bani biya ta rubuto cewa mijinta ne ya sake ƙara aure sai ya mata alƙawarin zai canza mata kayan ɗaki to sai ta ce sai ya zama bai canza kayan ɗakin ba har zuwa lokacin da ya yi auren yanzu tun da sun zama su biyu yanzu idan ya tashi mata kayan ɗakin kenan ya zama dole sai dai ya musu gaba ɗayan su su biyun ko ko yana iya yi mata ita kaɗai kun gane tambayar to wannan wata al'ada sai ta malam bahaushe idan zai yi aure na biyu to yakan yi ma uwar gidan shi sa tara na arziki saboda ɗan daddan mai ƙirjinta eh, ko kun gane yawa dan lallashi zuciyarsa ta dan ya da fara hakan nan ko da na dan wani lokaci yawa to wannan al'ada ce kamar yadda muke ta malam bahaushe amma abin ba wai wajibi bane sai kai ma matar ka haka amma sai sai kai alƙawarin za ka yi to tunda alƙawari ne kaga ya kamata ka fita to amaryar da ka zo duk da sun zama su biyu wancan wani alƙawari ne wanda ya mutu ita kama ai ta zo da kayan ta sababbi wancan kuma wani alƙawari ne ya muke kafin yi auren da haka idan ya tashi cikawa dan ya yi miki ke kaɗai ba zai zama ya zalunci ba ko mun gane tun da alƙawari ne ya miki cewa zai miki sakamakon zai miki kishiya saboda a ɗan lallashi zuciyar ki kana tun kafin waccan ta shigo to wannan alƙawarin yana nan akan don waccan ta shigo bai zama dole Sun yi mata ba ita a matsayin sabuwar amarya ke ne da ya ɗaukar miki alƙawarin shi ke nan sai su cika musu ba zai zama ya yi zanen su da insha Allah malam wata tambaya ta kake kenan kuma akwai eh amfani sai da su kwaya ɗaya sai da ta miƙe tsaye sai ta tuna cewa ba ta sujjada na biyu ba eh ba ta sujjada na biyu ba to shi kenan wannan raka'ar tunda ma har Allah ya sa ba ki kammala sallar ba sai ki ɗauki wannan raka'a ta lalace sai ki sako wata maimakon raka'a hudu to sai ki ɗauka ɗaya ta lalace sai ki ƙaro ɗaya wacce za ka zama kamar ita ce cikon ta biyar amma ita ce ta hudu saboda wancan guda ɗaya ta lalace idan kin kammala sallar ki sai ki sallama sai ki jinu biyu bayan sallama shi ke nan sun gyara kallo in sha Allah ta a yana ganin bari mu tsayar da rekodin din nan ko da ke ina bismillah na na na Mm. kwarai da gaske kwarai da gaske ai ko da ma misali har bayan wannan ba a ba su ba dai an samu annabi ya bari ba to ai shi kenan a duniya gaba daya a gaskiya na manta ta dai rayu ina ganin har zuwa zamanin sayyidina kai har bayan ma zamanin sayyidina Uthman a ni dai na manta dai gaskiya sittin da dan wani abu ko to ya na sani na dai manta adadin da su kai kaji da adadin sittin to to sittin dai da wani abu ai ko da wani sa haula rasul ka dauka ba da shekaru kawai dai na manta keke da keke da ni amma rayuwarta bayan rasuwan manzan Allah ya fi yawa tun da gaba ɗaya ta tara da manzan Allah sai da suka zo Madina sannan ta tare da manzan Allah to kaga ba ɗaya shekara goma manzon Allah ya yi a Madina ka ga zamanta da annabi karkarin ta kafin shekara goma to a lokacin ma in ta shekara goma da manzan Allah shekaranta ta goma sha tara ke sha tara tana da shekara tara ta tare ko mun gani misali a ta shekara goma da mazan Allah <clears throat> mazan Allah ya yi goma a Madina inda sai a Madina suka tare to kaga shekara sha tare amma ta ta shekara kusin da wani abu a duniya kaga rayuwar da ta yi bayar da suwan mazan Allah ya fi yawa yana daga cikin wato dalilin da ya sa take da hadisai duk yawa da farwaito a musulunci saboda ta rayu tsawon lokaci bayan annabi ko mun gani yawo Allah ya samu dace wa alaikum assalam na yi tambayar kawai ai na yi wannan magana ko? oke jari to ai ina ga na yi makamancin wannan magana mutu irin abin da ake cewa wai ba za a siyar da akuya ta dawo suna cinna mutum danga ko da ni ba na ce zan fara musu menene wani abun abun na a wanda ya zo a wani A aƙalla ko ba a ce ya taimaka maka ba ana ƙalla ya nuna wato yana son haɗa zuri'a da su <clears throat> don haka shi ya koma ya zama matsayin ɗa ne fa a wurinka to don kayan maɗanka hidima kuma wani abun gori ne ana wani abu bane ba ga don ka ɗauki ɗaya ka ba mutum ka ba shi jari ka ba shi sana'a wanda zai kula maka da yarka muddin kana da sararin da za ta haka ba faduwa ba kai mutumin kirki ma ya zo nemi yanka ba yarka ba abin alfahari bane a wurinka idan ka hana ta auren wannan ka san wani iri zai zo ya neme ka ka san su kuma mutanen kirki suna da wani abu idan mutumin kirki ya je gida ya je wani gida neman aure aka hana shi wai saboda mutumin kirki ne ko ustaz ne ko makamancin wannan to shi kenan ustazai san gidan lamba shi haka ne ko ba haka ba ba za su ƙara zuwa gidan ba ka san mu ustabe muna da wani irin fushi eh kware da gaske muna da wani irin fushi idan muka ji aka rena muku idan muka idan muka watsi da gidan ku mun yi watsi da gidan ku in ma wani mutumin kirkin ya zo inda ya biyo ta hannun mu za mu ce kai ai ba a ba irin ku aure a gidan ka ka ga mutan ko mun gani sai a waye gari sai ɗan iskan gari ne kawai za su zo suna nema shi yasa sai ga wata ta samu mutumin kirki an ki bata sai daga ta shekara goma sha biyar kafin ta aure sai ta gama university ta gama digiri ta gama haddin haddin girewa ma ta yi sannan sai ta samu wani abokin karatun ta san sai ka ga an ci an yi gusau da ita shi kenan ba a san ba wani iri ne ya zo ya tafi da ita ba ga mutumin kirki ya zo wanda za ka ba shi kasan shi kasan iyayensu kasan gidansu kasan inda aka haife shi za ka rinka ganin ta amma wani abu ya faru da ita za ka iya sani nan da nan a sai lokacin da kai ka ma gama gajiya da ita sannan sai wani bijari bijari sai ya zo kawai sai dama ka kosa da ita kawai a tafi goma wani iri ka kashe maka rayuwarka gaba ɗaya na duniya kenan dan ne muku bayani da cewa idan mutum ya samu mata ta gari mace ta samu miji nagari to wallahi za ta ji daɗin rayuwarta na duniya fiye da yadda kai kake tunani shi yasa manzo Allah ya ce ai ad-dunya mata'un yace rayuwar nan ta duniya wato Allah ya yarda maka ka ji daɗi a cikin ta sai ce wa khairu mata'id dunya sai ce al-mar'atu salihah yace mafi jin daɗin rayuwa a duniya shine wanda ya samu mata ta gari eh idan mutum ya samu matar da ya nutsu da ita sai ka har wani sheki yake har wasu kuma su yake yi masu ƙyalli kuma kila ba su da ko titi fa amma in yi gida za a kwantar mishi da hankali za a yi mishi kalamai masu daɗi za a wato za a kula da shi yadda ya kamata sai ka ga ko ina a ke duk inda zai shiga za ka ga kone mai ya baya to haka ita ma an ta samu miji na gari musamman wanda suke so yake son ka sai ka ga rayuwa ana yin shi lafiya tsau sai ka ga an sai an shekara ashirin ba a taɓa jin kansu ba to an samu soyayya amma ta kawo wanda take so ka ci gaba ta ci gaba ta ta nemo wani mai kuɗin da ba ta so ka ba ta su kuma masu kuɗin nan matsalin su mafi yawanci idan suka je suka yi aure a gida su sun san kuɗin su aka kalla aka ba su ba su cika daraja 'ya'yan ba sai ya dinga gallaza mata don ya san ba inda za ta in ma ta za a goyi bayan ta ba saboda yana da kuɗi ka zo da binciken ƴaƴan musamman ƴaƴan talakawa waɗanda suka wuri masu kudi ka ji wani irin rayuwa ke ciki billahi zai rayuwa ce ta kunci rayuwa ce irin ta bawa da mai gidan shi sai sa kukan ku yan mata ku daina kallon waɗannan waɗanda suke yawo da manya-manyan motoci wai masu kuɗi a gari billahi zai ba wani daɗi yake ji a gidansu ba gado ki ci mai kyau za ki kai mai kyau amma rayuwa ta soyayya rayuwa ta kula rayuwa ta darasta mace wallahi da san shi ba mafi yawancin su sai yan kadan daga cikin su su ma yan kaɗan din sai sun sun geji wurin addini amma rayuwa mai kyau rayuwa ta kula rayuwa ta sanin mutunci da mutuntawa ai sai mai addini ai kwarai da gaske in dai mutum ya san abin da yake a addini kuma yana tsoron Allah to ka je ka binciki matan da suke auren ustazai ka je da suke morewa da su sun karanta ne a hadisi annabi ya yi kaza ya kota ne ma ya auren ya gwada da matar shi bare da gaske ko mun gane duk abin da aka ce manzon Allah ya yi a gida ya yi tsere da matar shi ya yi kaza ya kaza ya kota ya auren ne shi ma ya gwada ne to suka ga ana rayuwa mai kyau ta soyayya amma an sai mata haka wallahi ta kashe rayuwarta ba za ta taba jin daɗin aure ba ba za ta taba jin daɗin aure ba za ta zauna da shi ne kawai ala tilas Allah ya kiyaye yana ganin bari mu dakata haka abin da muka karanta muka yi bayani shi dai ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi kuma tara mu cikin lada kusakuran da na samu kuma ina roƙon Allah ya gafarta mu fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم الله أكبر الله أكبر